Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ta zama Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Shirin na yau ya samu bakuncin wani mawaƙi ɗan asalin jihar Filato, Ashiru Abdulkadir, wanda ke da tawaya a ƙafa ya yi tafiya daga Jos zuwa jihar Adamawan Najeriya domin halartar wani taro inda suka yi kicibisu da wakilin sashen Hausa Lado Salisu Muhammad Garba. Da farko dai sunana Ashiru Abdulkadir amma an fi sani na da Ashman fagen waka wato stage name. To Ashiru bari mu fara ta kan wannan bukata taka ta musamman. Ya aka yi ka samu wannan lalura taka ta dingishi ko ko in ce dingisawa? Eh to yadda aka yi na samu laluran nan tun ina shekara hudu Kaman dai zazzabi dai kama naka mama na ta kai ni asibiti um, sai aka dan samu akasi dai aka yi allura ba daidai ba to abu abin da ya same ni kenan shi yasa naga kaina haka kuma we never give up insha Allah in Allah ya ce abu zai faru shi kenan yanzu gashi ka tsinci kanka cikin wannan harka ta wake-wake da kuma barkwanci haka da sauransu hmm. ya aka yi tsinci kanka cikin wannan sana'a eh to sana'an waka gaskiya tun ina yaro ban ma san ban da wayo na san ina da baiwan waka lokacin ma na dan fara da irin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ga ni irin dai wannan abubuwan so daga baya dai ina dan jin mawaka ka ina dan jin mawaka masu waƙoƙi masu ma'ana sai ni ma na ce to bari in dinga kirkiran nawa sai na ga to a ai to ina da bai wanda zan yi waka ni ma na rike kaina eh. shine dalilin da yasa ma ka shiga cikin shi yasa dalilin da yasa kenan na shiga waka to na san ah, masu bukata ta musamman musamman irin ka idan Allah ya musu wata baiwa wadda zai kai ga tallata kansu wa duniya suna fuskantar matsaloli kafin mm. su ci magaci abin da suke bukata akwai matsalar da ka fuskanta wasu kalubale haka kafin ka fara waka har ka iso inda kake yanzu? Eh an samu kasan dan adam dan adam ajizi ne. So na fuskanci wasu matsaloli a baya wanda idan na zo zan waka ma ke cewa wannan to me zai iya tunda yana da lalura me zai iya waye waye me zai iya to irin abin da sai yana dan bata min rai haka amma duk da haka dai ban ban yi kasa gwiwa ba na ci gaba da abin da nake yi saboda na san haka Allah ya so zai ganni kuma aka Allah ya so kuma ya bani bai wanda nake rike kaina da shi eh na fuskanci abubuwa da yawa za wasu na je za su sane ni wasu za su yi waye waye ban sani ba ko ashiru zai dan dauko wata waka kari daya ko biyu haka a cikin yan wakensa da yake da su eh to ina da waƙoƙi da yawa kamar guda nawa a gaskiya ni kaina ba zan iya kirga su ba suna da yawan gaske suna da yawan gaske gaskiya to dan ba mu kari daya ko biyu eh akwai wata waka da na yi shi ma kaman shigen irin idan kana da lalura idan ka je gaba za ka ga laluran da ya fi naka sai ka gode Allah akwai wata waka da nake a cikin nakasassu akwai masu aikin jirgi akwai masu aikin mota cikin nakasassu akwai masu aikin doktor. cikin nakasassu akwai masu aikin jirgi akwai masu aikin mota cikin nakasassu akwai masu aikin doktor. akwai masu aikin gona. To, Ashiru bayan an yi shura a wannan sana'a na waƙe haka da barkwanci da sauransu. Eh. Eh, yaya ɓangaren nasarar kuma an samu nasarar abin da ake bukata misali? A na samu nasara sosai wallahi. Saboda lokacin na ni dan Jos ne, wato ina Jos sai na ga ba sa valuing din abin da nake yi, wato ba sa ganin yawwa ba sa martaba abin da nake yi sai na garzaya wato da yake ina da zuciyan da ni gaskiya ba ba zan iya wai dan ina da lalura in je wai in dinga bara ko kuma mai da kaina wani kaskacce ba hmm. dan ni na san ni ba kaskacce ba ne na garzaya zuwa Legas na haɗu da mai gida wato wani mai gida na ana kiran shi Sirajo mai wanta shu wato na je na dan gabatar da wasu waƙoƙi na haka shikenan ya ce min a kana da baiwa saboda lokacin ma mun je da wasu ne sai ce min ai kana da baiwan da ba lalle ka tafi da wasu ba me kake so umma sai na ce mai ina so a buɗe mun studio ne wanda zan dinga waƙe ina fatakar da mutane cewa in dai kana da wani lalura kar ka sare akwai bai wanda Allah ya ma wanda zaka ci abinci ka rike kanka har kai makaranta har ka rike wasu ka taimaka ma wasu ma yan uwanka da kowa da kowa yawa to kaga abin da na ji daɗin wannan lamura akwai masu sauraro da dama musamman wanda suke bibiyan wannan shirye-shiryen namu kuma wasu ma masu bukata ta musamman ne hmm. wace shawara zaka ba su dangane da halin rayuwa su tashi kuma su tsaya akan kafansu. Eh to abin da zan ba su shawara shine kar ka ga kana kana da lalura ko kai ko wani irin lalura dai in dai kana lura, Allah ya baka wato ainihin baiwa wanda ba wai sai kai bara ba kar ka kaskantar da kanka ka dinga tambayan wani ka ce mai bani kaza ko kuma ka dau sanda ko bano ka je kana bara. Kar mu ya mutu. Kar ka ga kana da nakasa ka zata ba sa ka iya ba. You can make it. kids matsaya bayyana ka, karmiyo sarewa akwai bai wanda Allah ya ma wanda za ka iya rike kanka ba sai ka yi bara ba ba sai ka kaskantar da kanka ba saboda bara kaskanci ne ina jan hankalin mutane da idan kana da lura akwai aikin hannu ko kai mawaki ne ko kai kafinta ne ko kai ga sunan dai akwai ayyuka da wanda in kana da lura Allah ya baka bai wanda za ka yi ba sai ka je ka kaskantar da kanka ba kana kana bara kana zuwa nan ka je nan ka je nan it's ashiru eh, muna gaban karshe wace shawara zaka ba wa mahukuntan kasar nan da ma na duniya gaba baki ɗaya akan masu bukata ta musamman. Eh to abin da zan gaya musu shine mu akwai wayanda zuciyarsu bai mutu ba gaskiya suna son aiki um, da ra'a tallafa mana gaskiya da an ci gaba sosai da mabarata ma da su ragu sosai saboda akwai masu baiwa a cikinsu amma rashin tallafi shi yasa suke shiga wani hali su je suna kaskantar da kansu suna roƙo wani ma bai da abincin da zai ci yana da kuma baiwan amma ba yadda za a taimaka mai kuma ya zauna haka ka san yunwa ba ta da hankali. kuɗi a tallafa mana saboda mu ma mu samu kanmu mu daina wato ganin kanmu wasu iri a cikin al'umma wani a ma yake tafi wani a hulbaro ake tura shi wasu suna gani ba su ji wasu suna ji ba su gani ashman na gode allah To, masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin bakonmu Ashiru Abdulkadir, mawaƙi daga jihar Filato, da wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Salisu Muhammad Garba da Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai wani jiƙon.